Shin Najeriya za ta iya kawo karshen cin hanci da rashawa? Gaskiya ba dai nan kusa ba kan. Ai na rantse da Allah maganar cin hanci da rashawa a Najeriya sai dai ya ci gaba da karuwa dan wallahi bare ragu ba. Babu sauran masu cin hanci da rashawa a dai Najeriya kan. Ni da ke ni da ku duka mu ne cin hanci da rashawa. Ai a hada su ko idan aka kona su to duk shugaban da dai audio ji tsoron cin hanci. Wallahi mun fi shugabannin mu cin hanci. Hukunci akan wanda suke cin hanci da rashawa to wallahi Najeriya kabba wanda na bari. Mu dai a bar mu da halin mu kawai mu ci gaba da tasan jikin mu. <coughs> tabdi wannan ai babban al'amari kika faɗa ai cin hanci da rashawa a najeriya kafin a samu ya kare sai dai da a tattari 'yan najeriya gaba daya a kifa su a sake kawo wasu a ciki sabito da wanda najeriya ma take sa tsammanin talaka dai samu sauki a kan lamarin hidiman ya kasa ma'ana shine babu wani abun da ya canja komai an sake komawa critical condition ne abin biyar ya koma hamsin ba ma naira goma ba ai yanzu kai maganan hanci da rashawa ma talakawan najeriya kawai a tashi a ci gaba da wozil kawai a cire tsammanin wai gaskiya ko da a samu howa dai nan kusa baka to ko menene dalilin ka na faɗin haka gaba ɗaya talakan najeriya shi ba komai yake nema ba sauƙin rayuwa to talakan najeriya bayi da wani sauƙi a rayuwansa mai kuɗi kuma daga shi sai yan uwansa sai familinsa ne kawai da ya'yan da ya haifa a ciki shine damuwansu in wannan ya tsallake wallahi talakan najeriya ya mutu wallahi mun yi yunkuri mun yi sacrifice wa kanmu na rayuwarmu cewa da mu zaɓi shugaba muna tsammanin a wannan season din wallahi cin hanci da rashawa da saukin rayuwa da makarantar kannanmu da mu kanmu da zo da sauki wallahi sai abun ya sake zama kaman da wutan ne bai kama ba aka daɗa watsa masa fetur al'umma kuma an zo ana magana gami da faɗan gaskiya wai sai a ce ai da wanda ake yunkurin ya ce zai yi gaskiya wanda suka dabaibaye shi ba su da gaskiya ne kuma ƙarya ne saboda shi a har kullun shugaba shugaba ne kuma babba babba ne duk wanda yake kasa da kai ya kai ka taka shi ya kai in yayi da ba daidai ba ka gyara masa to wannan ba gaskiya bane ko ka amma maganan gaskiya maganan cin hanci da rashawa mu tun daga wannan lokacin da muka lura da cewa fa har wanda suke faɗa a bakin ma a baki suke faɗa ba wai da su iya aikata wa aikace bane dan mu talakawa mu tsira wallahi talakan Najeriya wallahi mun fara yin giving up to a irin naka tunanin wani hukunci ya kaga ya dace a yi wa duk wanda aka ya aikata laifin cin hanci da rashawa to malama mai tambaya gaskiya hukuncin nan gaskiya zai munana sabida ni zan yi abun da wani zai gani ya ji tsoro ne kamar yadda daga farko a gwada mana mu talakawa idan Allah ya tabbatar da abun da muka yunkura da a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro sai kuma da aka zo aka hau mulkin sai aka koma a ku ku ci shinkafan gida ne mu mu ci na kasar waje ko kin fahimci hausa na ma'ana shine hukunci in dai an ce za a ɗauka ne akan wanda suke cin hanci da rashawa to wallahi Najeriya kabba wanda na bari kin ga shugaban kasa kin ga gwamnoni kin ga yan majalisu a haɗa su gaba ɗaya a kira su mitin idan aka kira su mitin a sa su a ɗaki da yan majalisu da gwamnoni da shugaban kasan shi kan a sa su a wannan ɗakin sai a bunka musu wuta tun ga idan aka samu sauki daga kan shugabanni an kona su next time cin hanci wa innan yan kananu kananun yan kwagirin ba za su ringa su cin hanci ba amma me yasa ka faɗi haka ai a haɗa su kawai idan aka kona su kowa ya ga alamu an masa to duk shugaban da dai a ji tsoron cin hanci ko dai ma bai dai kai nasu ba kawai ta inda za a samu sassauci kenan ai na rantse da Allah maganar cin hanci da rashawa a Najeriya sai dai ya ci gaba da karuwa dan wallahi bare ragu ba Allah ne kawai zai iya ragewa ba abin da ya fi karfin ubangiji to amma ko me yasa kace aga dalilin shine mu talakawa ma wallahi mun fi shugabannin mu cin hanci in wayannan shugabannin ma aka ce ba su na rantse da Allah cin hanci na raye a Najeriya sai yafi wanda ake fama da shi yanzu kowane hukunci kaga ya kamata a yanke wa duk wanda aka kama da laifin aikata cin hanci da rashawa gaskiya na kama mai cin hanci da rashawa a masa nasiha a faɗakar da shi a ja hankalinsa don aka ce za a ɗauki wani mataki to wallahi duk Najeriya sai an hukunta su kaf Najeriya sai an hukunta kowa da kowa tunda mu ya mummu ma nan akan hanya kana cikin shigewa polis yana gefe ya san laifi ne maimakon ya sanar da kai laifi ne kar kai wannan abun jiran ka dai ya labe ma har sai ka je ka aikata abun tukunna ya zo ya kama ka to kin ga ko maganar cin hanci babu maganar karewan shi sai dan Allah ne ya karar da shi sannan kuma maganar hukunci gaskiya mu dai a bar mu da halin mu kawai mu ci gaba da tasan jikin mu yawa duk wanda dai ya ga a rayuwarsa ya ga cin hancin da yake yi matsala ne to yi kokari ya gyara maybe in ya gyara kansa wani ma ya gyara kansa wani ma ya gyara kansa sai a hada daidaita amma maganin cin hanci ya rera ifomatin din Najeriya idan duk wanda ke ga an kama shi da cin hanci da rashawa to ba ba dan tafiyar mu bane in kika dube mu kala na kalan shugaban kasa kalan sakataren gwamnati ba ma sata in mun samu iya kuɗin mu ko albashi ne iya na siyan shinkafa ne ai wanda ya saba da kuɗi suke cika gana mu zuwa su yi gado su yi rizabuwa mu babu wanda za a kama shi da cin hanci da rashawa dalili shine ana tunanin ana cin hanci da rashawa ana cin hanci da rashawa ba mu fara duba na kusa da mu sai mu tashi mu duba na sama sai a ce a shugaban kasa yayi kaza shugaban kasa ya hana kaza saboda san zuciya na wasu wanda dama tsalle suka yi suka shigo idan shugaban kasa ya kawo kudirin shi ba sa karba Dan me yasa saboda ya dakile wannan kuɗin da ake ba su don a samu goyon bayan su ya gwada shi ba zai tafiya don talaka ya zo kuma matalaka yake yi don haka ba zai cire wani kuɗi a sace ba su don su goyi bayan shi ba wannan dalilin sai yasa tun da ya hana su ba za su masa abin da yake so ba kin ga ko a wannan matakin an dakile cin hanci da rashawa in ka zagi mutum kaga mutum ya wuce da jiniya a ce ai ga barayin gwamnati ba haka bane yayi karatu tun daga naziri up to wannan level din da ya kai shin kana tunanin idan kuɗin makarantar da aka tara mishi ne aka kuɗin da ake biya aka tara mishi wani irin kuɗi zai tara babu wani hurumin wai dan mutum ya wuce da jiniya kawai sai abu duba baki a ce barawo dan haka mu a yanzu a Najeriya mun gode ma Allah Allah ya kawo mana dattijan da ke son mu kuma dakatar da rufe boda da yayi ya sake dakular da wani hanya na fitan kuɗi a ɓoye saboda idan da a fito a siyo wasu abubuwa wanda suke bakin hanya sai ka ba su wani abu sai ka musu kaza da kaza to yanzu ba a ma fitan balantana ka ba da kuɗi su su ɓoye babu shi ba za ma ka je wata ƙasa ka samu abinci ba a iya ƙasar mu mu za mu noma mu za mu ci to wani hukunci ya kamata a yanke wa duk wanda aka kama da laifin cin hanci da rashawa eh to kasancewar babu idan aka ce babu bai ma kamata a ce an kirkiri wani hukunci ba amma kafin wannan lokacin akwai da ana yi kafin zuwan wannan mulki don haka dole akwai hukuncin da ake yi masu wannan idan ma babu a wancan lokacin tun da da ba a musu hukunci mu a zuwan mu shugaban kasa dama ya tsara ya ce idan aka sa doka kaza da kaza aka karya ga hukuncin da za a yi to don haka kowa ya riga ya san hukunci ba sai an zauna ana gaya maka ba amma kai a matsayin kama na ɗan ƙasa bai kamata a ce kana shiga kana cin haƙƙin wani kana danna na kasan ka ba wannan shine babu ma wani sauran hukunci tunda babu ma masu sauran babu sauran masu cin hanci da rashawa a dai Najeriya kan in dai kai dan Najeriya ne babu shi ba wai shin menene cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa nan ni da ke ni da ku duka mu ne cin hanci da rashawa kamar yadda na ji wani ba Allah yana magana ba yake cewa wai gwamnati ta yi kaza gwamnati ta yi kaza kai ka dubi kanka mana yau da a cikin gidanku ka zauna kai da kannanka kana musu adalci kai da kannanka kana musu adalci to a gurguje kar ka manta mu gwamnati abin da muka sani shine gwamnatin na alhamdulillah mun gode wa Allah mu ta taimake mu taimako ta musamman mu dai a bangaren mu ta taimake mu saboda menene da kanmu a duhu ba mu san mu fita mu nema ba sai dai mu je mu taru a gindin bishiya mu zagi wannan dan majalisa mu zagi sanatawa ne saboda me ya zo ya wuce yau dai ne a matsayina na dan majalisa na tara katti a koban gidana na fito ina baku ɗari biyar biyar shine adalci in zo in kira ka in bude maka wani wuri na sai da ledan fiye wata kamar yadda wata bayar Allah ta raba a ƙauye ko ba haka bane to dan Allah mu ji tsoron Allah da ni kai na talaka da kai kanka mai kuɗin da kai talakan da ake mulka da kai wanda kake mulkin dukanmu mu yi wa kanmu adalci idan ka fito ka ce ba zan ba ku ba ku je ku nemi abin yi ba wanda da ya kara zuwa gidanka amma ka zo kana ba da ɗari biyu ɗari uku shine adalci ka ka nema musu abin yi mana to dan Allah wannan gidan TV ina muku godiya da san barka kuma dan Allah ku ci gaba da tallata irin waɗannan abubuwan da kuke Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara muku albarka duka duka iya abin da kamu da wani sabon shi a wanda ya shirya mana shi sana hamdu ne dauka mana hoto da tacewa usman dadi ismail sai kuma wanda ya dauka mana sunan abubakar da ke da ta ku aisha ta isa muhammad da ke ce mu ne lafiya sai wani mako